wannan ne ma karon farko tun bayan dambarwar kafa dokar hana kiwo da gwamnatin jihar Taraba ta ƙaddamar da gwamnan jihar Aktar Dare Disan ku ke samun maslaha da haɗakar ƙungiyoyin makiyaya inda makiyayan suka mika mu baya su ga gwamnatin PDP a jihar. Akwai ƙungiyar Miyetti Allah, akwai kuma Capital Pulaku, akwai dandalin eh, makiyaya. To Allah ya sa yau a ƙarƙashin su na shi ne ciyaman na Miyetti Allah na North Mai girma ya yi doka an roƙe shi mai girma ya ce ya bari zai sake yin tunani ya ga menene mafita mafi alheri a dukkanmu baki ɗaya. Duk duniya mun sani cewa rancin is the best thing that happens to mai kiwon shanu. To wai koya tafiyar za ta kasance a yanzu mafin da Umaru Ɗanburam da ke zama shugaban kungiyar makiya ta miyar Allah da ke kula da jihar arewa masu gabas shine ko ya jagoranci haɗakar kungiyar mukiya yanzu a gidan gwamnatin jihar da ke jalingo. amma na guje ka kaman ban taɓa sanin ka ba don kafin ka zo ma ka zo da bakin tanki haka ne yan mu fulani Allah ya taimake ka lokaci ya je lokaci muka zo muka gane in ka mugu ne ma yanzu mun sani in ka ba mugu ba mun za mu gaya wani. kamar yadda wasu suka rike suna neman dawa mun fahimce su mun san su muka gudu sai da ba ma son kusa da kai yau ga ka gamu mai girma gwamna na jihar fulani na asara da babu iyaka don duk inda aka yi fada a taraba za a ce maka fulani ne rina ni na fili ya wuce dan da godiya ba wani abu na da kai bari in tambayi yan uwana kuma abin da ya wuce a wurin ku ya wuce ko yana nan mai girma gwamna ba mu zo maka da yaudara ba tare da ni in ka duba akwai sarakunan fulani na dukkan jihar taraba tare da ni akwai dan miyetti allah akwai dan tabital fulako akwai dan kautal hore akwai dan dandalin makiyaya a jawabinsa gwamnan jihar taraba aktidare disan isiyaku ya kokare ta zargin cewa sa, na ko nuna wasu wariya jama'a na yawan fulani na taraba gabaki daya baki na ya kasa yi muku godiya baki da ya kasa godiya kun san dalilin ah in ka rike dan wanka ka rike wanda kake so ku yi tafiya yaki ba zai tafiya ba ka yi yaki ka ba zai tafiya ba ka sake shi ka je ka da tafiyan ka kana da ya dawo da gudu ya biyo ka ya ce abin ka gaya mun shine mafi taimako shine mafi alheri shine gaskiya to ba dole ka yi godiya ba zuciya na fari sol kamar rigar da na sa yau to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa wasu kungiyoyin fulani sun ce ba da su ne aka je gidan gwamnatin ba tare da cewa su fa jam'iyyar apc za su bi jauro sahabi mahmud tukur da ke zama shugaban kungiyar miyetti allah a jihar taraba a wajen wani taron manema labarai ya ko bai ne su da cewa kungiyan fulani na miyetti da manya-manyan kungiyoyi na fulani na jihar taraba gaba daya a nan yau muna tabbatar ma dukkan duniya a kan shewa mu fulani jihar Taraba mu makiyayan jihar Taraba duk mun haɗu da arɗaɓanmu da shugabanninmu mun tabbatar cewa mun yadda cewa Muhammadu Buhari shi ɗan takararmu insha Allahu. Gwamna mai neman gwamna Sani Abubakar Ɗanladi da dukkan masu neman mukamai a karkashin jam'iyyar apc muna tabbatarwa yau mun mu ba za mu yi kowa ba in ba su ba koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da yadda za ta kaya a jihar raba nan da kwanakin zaɓe ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya